ke ko haniya me kika gani a wajen abdullahi har da kika ce kina son sa haniya ta ce umma kyawawan halayensa na gani har na yi sha'awar aurensa don allah umma ke da abba ku bani goyon baya in aure abdullah hajiya ta ce haniya ke yarinya ce kurciya tana ki, duk illa da nake so in fahimtar da ke akan auren abdullahi ba za ki gane ba sai nan gaba za ki san mun yi miki gata idan muka hana ki auren abdullah haniya ta yi shiru ta ce umma yanzu da gaske Hajiya su abdullah mai ya ce kafin hajiya umma ta yi magana alhaji zakari ya ce mata a matsayinmu na iyayenki za mu yi miki karya ne to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ni ta sun koyar da kanta ƙasa ta ce abba ba za ku yi min ƙarya ba ku iyaye na ne kamar yadda abdallah yake ganin daraja iyayensa ni ma haka nake ganin girman ku abba don allah don annabi ku bincika wannan maganar ina ganin ba gaskiya ba ne shari aka yi wa hajiyarsu abdallah ya ce mu iyayenki muka yi mata sharrin ta ce a ba ku nake nufi ba jama'a da ba sa son su ina nufin maƙiyansu to ina ruwanki da maƙiyansu wannan matsala fatun kafin ki zo duniya aka san maitar hajiya bilki balle ki ce za ki kare ta aniya za ta kuma magana mahaifinta Alhaji Zakar ya ce idan na kuma jin kin buɗe baki kin yi magana sai na yi ƙasa-ƙasa da ke a wajen nan sha sha sha kawai wacce bata san abin da yake damunta ba Aniya ta ja bakinta ta yi shiru ta ƙara kwantar da kanta a jikin ummanta ta kama kuka hajiya umma ta kira sunanta ta ce Aniya kina so mu shirya da ke ko Aniya ta ɗaga mata kai ta ce to idan kina so mu shirya da ke ki fitar da abdullah a cikin ranki ki manta da shi a cikin zuciyarki ki ɗauka kwata-kwata babu wani abdullah a duniya kin ji ko haniya ta ɗago kanta fuskar ta sharkaf da hawaye ta ce umma ya zan iya yin haka bacin abdullahi ya riga ya zama jinin jikina cire abdullahi a cikin raina ba karamin tashin hankali ba ne a na. yadda nake tsananin son abdullahi shi ma haka yake tsananin na. ƙauna ce ubangiji ya haɗa ni da shi umma ba na so ku yi jayayya da ikon allah haɗina da abdalla haɗin Allah ne, ku yi addu'a Allah ya sa aure na da abdalla alheri ne, abinda nake so na ji bakinku yana faɗa kenan ke da abba abdalla ya zama ni nima na zama shi mun riga mun zama abu ɗaya ni da shi mun zama hanta da jini ke alhaji zakar ya ce mata cikin daka tsawa nan take haniya ta gigi ce ta rirrike umanta ta zaro mata ido kamar wanda aka shaƙe shi ya ce ke haniya abdullahi ba gudan jinin ki ya zama ba ko ranki ya zama ba za ki aure shi ba komin abu ɗayan da kuka zama da shi sai dai ku mutu ke da shi ba za ki aure shi ba kowane uba yana fatan ya ga ya aurar da yarsa ga zuriya mai kyau ba gurɓatacciya ba haniya tun kafin ki ƙure ni ki kai ni ƙarshen bango ki fitar da abdullahi a cikin ranki idan kuwa ba haka ba to ranki zai yi mugun ɓaci akan abdullahi zan miki abunda da baki taɓa zato ba ki bar ganin ina ji da ki idan kika ki jin magana ta zan rabu da ki ki je ki abun da kika ga yafi dacewa da ki ni mahaifinki ne ba ke kika haife ni ba balle ki ce za ki juya ni baki isa ki karya min dokata ba da na kafa miki idan kuma abdullahi ya fi ni a wajen ki zan gani yana gama faɗar maganar ya wuce ɗakinsa a fusace haniya da kuma rushewa da kuka cikin kuka ta ce wayo ni Allah ummata ki taimakawa wa rayuwata ku bani abdallah wallahi abdallah ba maye ba ne sharri aka yi masa haniya haka take kuka kamar ranta zai fita hajiya umma ta kalle ta ta ce anya yaro na abdullahi bai tanɗe wa yarinyar nan kurwa ba lokaci ɗaya yarinya ta birkice mana duk yadda aka yi abdullahi ba haka kawai ya bar haniya ba idan ko wani abu abdullahi ya ma haniya to ba za su taɓa ba shi aurenta ba kuma wallahi idan bai sakar musu kurwar ya ba kotu ce za ta raba su da shi ba hajja balkisu kawai kuma za a ɗore ba har alhaji ahmad din sai an ɗaure shi idan har suka yi sanadin da su ta halaka hajiya umma take wannan maganar a cikin zuciyarta hajiya umma ta dawo daga zuzzurfan tunanin da ta fada ta kalli haniya sannan ta taba jikinta ta ji zafi sosai da alama zazzabi yana so ya kama ta cikin sanyin murya ta ce haba haniya ina kike so ki sa kanki akan abun banza da na wofi kina so ki je ki hallaka kanki a yau kika kwanta kika mutu abdullahi bai da asarar mutuwar ki shi da iyayensa mu muka yi ki su ba su yi ki ba ko kaɗan shi ba ruwansa wata sabuwar duniya zai buɗe don haka idan za ki natsu ki kwantar da hankalinki ki natsu kar ki sa kanki cikin wahala ya ta kalli ummanta ta ce umma ba ki fahimci irin san da Abdalla yake mun ba da kin fahimta da ba ki faɗi haka ba. Wallahi umma Abdullahi mai so na ne so na haƙiƙa. Umma ba ku fahimci irin son da muke wa junanmu ba ni da abdallah wallahi umma idan na rasa abdallah ban aure shi ba na yi babba asara a rayuwata ban yi wa kaina fata ba zai yi wuya in kuma samun miji kamar shi ta ce haba haniya sai ka ce abdullahi shi kaɗai ne ɗa namiji da ya rage a duniya akwai sufa da yawa waɗanda suka fi shi komai in kuɗi yake takama suna da shi akwai waɗanda suka ninka su idan kyau yake takama da shi akwai waɗanda suka fi shi kyan asali da kyan sura idan ilimi yake takama da shi gidansu akwai to akwai gidan da aka fi su ilimin komai abdullahi yake takama da shi a duniya akwai waɗanda suka fi su shi komai banda abin kyaniya me abin su a wajen abdullah me zaki yi da mayi so kike ki haifa mana jikoki mayu duk su cinye mana dangi ina abin so ga wannan zuriyar ta ce umma ba na so na ji kina faɗin wannan kalmar a bakin ki tunda ba tabbatarwa kuka yi ba zargi kuke yi bai kamata a yanke hukunci akan abin da ake zargi ba ba a tabbatar ba umma kun taɓa ganin hajiya su Abdullahi ta ci kurwan mutum ko ita ko 'ya'yanta idan kun taɓa gani ku sadar da ni ɗan gidan wata ce idan ba ku faɗa min wanda ta ci ba ko mutum ɗaya ba babu shakka ƙarya ake yi wa su abdallah ba mai ya bace haushinta kawai ake ji aka yi mata mummunan ƙazafi hajiya umma ta rasa amsar da za ta ba 'yar haniya kawai sai ta tsaya tana kallonta abin yana ɗaure mata kai lokaci guda yarinya ta burkice musu yarinya mai biyayya gare su gashi tana so ta tafi karfinsu ta bijire musu anya abdullahi bai tanɗewa haniya kurwa ba dole sai su miƙe tsaye akan haniya idan ba haka ba suna ji suna gani za ta fi ƙarfinsu ta koma ɓangaren mayu dole su dage kar a yi musu fin ƙarfi hajiya umma da ta ga alamar idan ba lallaba haniya ta yi ba ba za su taɓa ganin kanta ba sai ta ɗaga mata kai ta ce haniya kalle ni ki kwantar da hankalinki za mu yi bincike akan wannan lamarin idan muka ga babu illa a akan aurenku da abdalla sai a yi a hakan tunda kin fi son Abdullan ko aniya ta ji daɗi ta share hawayenta ta ce na gode ummata don allah ki taimaka wa rayuwata kin ji umma ta ce kar ki samu damuwa haniya za a baki abin da kike so kin ji ko ki kwantar da hankalinki yanzu ki tashi ki je ki watsa ruwa a jikinki ki dan ji sanyi sai ki zo ki sha magani kin ga jikinki akwai zazzabi ta ce to umma ta tashi ta tafi ɗakin ta hajiya umma ta bi ta da kallo to can abdullahi kuwa yana zuwa gida ya kwanta akan doguwar kujera ya rasa abin da yake masa daɗi a duniya sai juyi yake yi rashe ɓace sosai akan abin da abban haniye ya masa wai shi za a hana auren haniya duk akan ana jan haushin hajiyarsa shi yasa aka yi masa haka gaskiya yana jan haushin kansa da ya rasa yadda zai ce yana so a duniya sai yar gidan makiyansu waɗanda ba sa so su ga farin cikinsu ko kaɗan a duniya me yasa so ya yi masa haka me yasa bai shawara da shi ba kafin ya fara son haniya kawai ya yi masa da ran mikiya bai shawarce shi ba so ka yi min adalci ba da ka yi min haka Ba ka tashi jefa ni a ko'ina ba sai ka kai ni gidan makiyana kai ni abdullahi ina zan sa kaina ya dafe kansa yana cikin falo a kwance yake faɗin waɗannan maganganu hajiyarsa kuwa tana ƙuryar ɗaki ba ta ji motsin shigowarsa ba abdullahi ya daɗe a kwance a falon hajiyarsa ta fito cikin ɗakinta tana dogara sandar mulkinta tana ganin abdullahi ta yi murmushi ta ce a bana ka dawo kenan bai iya magana ba yana jin hajiyarsa ta zo ta zauna a kan kujera ta kira sunansa ta ce a bana ashe ka dawo abdullahi juyo kalli hajiyarsa kawai sai ta ga idonsa ya kaɗa ya jajir kamar wanda ya kuka ran maza ya ɓaci da sauri ta yi magana ta ce abba na lafiya na ganka haka me yake damunka nan da nan hajiyarsa ta kiɗime ta ga ɗan autanta cikin wani hali abdullahi ya ga nan da nan hajiyarsa ta ruɗe sai ya ƙago murmushi don ya kwantar mata da hankali ya ce hajiya kaina ne yake min ciwo ta ce ka sha magani ya ce a ban sha ba ta ce haba na? kana jin ciwo a jikinka kuma sai ka ki shan magani bari in tashi in ɗauko maka maganin ciwon kai ta yunƙura za ta tashi abdullahi ya ce bari in je ɗaki na in sha magani a can akwai wani maganin ciwon kai da nake sha idan na sha ina samun sauki hajiyarsa ta ce to maza ka je ka sha ka dawo nan ka kwanta ina ganin yanayin jikin naka duk da irin bacin ran da abdullahi yake ji sai da ya murmushi da hajiyarsa ta ce masa ya dawo ɗakin ta ya kwanta ta rika ganinsa ya ce gaskiya hajiyata tana so na sosai idan mutum ya rasa iyaye a duniya ya yi babban rashi dole mutum ya yi kukan rashi iyaye ba wasa ba abdullahi ya je ɗakinsa ya buɗe firij ya ɗauko ruwa mai sanyi na roba ya sha ya ji sanyi a ransa ya nemi waje ya zauna ya kai minti goma da shigowa ɗakin sai ya ji kiran hajiyarsa a waya ya ɗaga yana murmushi ya ce hajiyata ta ce na'am ka sha maganin ya ce mata e ta ce sannu kaji abdullahi ya ce yau hajiyarmu kwanci ya kai ya ce a gani a zaune ta ce to ka taho falo na ka zo ka kwanta ka tafi ɗaki ka je ka kwanta kai kaɗai ba mai jin motsinka ya miƙe tsaye ya ce gani nan zuwa mu yana shiga ɗakin ya zauna kusa da hajiyarsa ta ce sannu ka ji abana idan ka ji jikin naka babu sauƙi ka tafi asibiti likita ya duba ka ya ce hajiya na ji sauƙi sosai fiye da ɗazu ta ce allah ya ƙara sauƙi ce amin hajiya ta kamar ba abdullah ba nan da nan ya ware suka kama hira da hajiyarsa hajiya bilkisu ta kalle shi ta ce abana ka je wajen haniyar kuwa abdullahi ya ce na je hajiya daga can nake a wajen ta ma kaina ya fara ciwo ta ce allah sarki tana nan lafiya abdullahi ya ce lafiya kalau suna cikin magana haniya ta bugo masa waya ya daga ya ce gimbiya ta ya aka yi ne ya ta ji daɗin maganar da ya faɗa mata ba ta yi tunanin za ta same shi cikin fara'a ba saboda abin da abban ta yi masa. Cikin sanyin murya ta ce yaya na ka je gida? Ya ce na je gida gani ma a kusa da hajiyata. Ta ce don Allah karka ce za ka ƙaru murya hajiya ta ji abin da zan ce maka. Ya yi murmushi ya ce babu damuwa faɗi maganar ki ba zan ƙaru ba. kamar hajiya balkisu ta san abin da haniya ta ce sai ta tace ta fita tsakar gida ta je ta zauna a can waje haniya ta ce abdullahi ka yi haƙuri da abin da Abbana na ya yi maka ni kaina ban ji daɗi ba ka yi haƙuri ka ji abdullahi ya murmushi ya ce haniya me yasa za ki damu kanki abban ki fa abbana ne don ya min faɗa akan wani abu ba wani abu ne yadda na ɗauki abbana a matsayin mahaifina shi ma haka na ɗauke shi abbanki ko sa hannu yadda ke ne ba zan ɗaga kai na kalle shi ba balle na buɗe baki ne masa magana duk abin da kika ga mutum ya yanke hukunci akan abu ya isa da abun ne saboda haka abbanki duk irin hukuncin da kika ga ya yanke a kanki ya isa da ki ne ki masa biyayya sosai mahaifinki ne kar ki ce za ki jefa kanki cikin wani hali dole a bi iyaye in dai ɗa yana son ya ga farin ciki a rayuwarsa to yi wa iyayensa biyayya kin ganni nan ina ji da iyayena ina ƙoƙarin na gana musu biyayya don na gana sama musu farin ciki a rayuwarsu yadda ni ma nake fatan na gana haifi 'ya'ya masu biyayya duk abin da ka yi wa iyayenka kai ma idan ka haifa sai an yi maka don haka muke fatan mu ga mun yi musu abun da suke so don su yi mana addu'ar Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ta ce haka ne abdallah amma fa ka san ina yi musu biyayya gwargwadon duk abun da Allah ya ce a yi wa iyaye ina yi musu don me ba za su bani nawa haƙƙin ba suke so su gurgunta mun rayuwa zaman aure ba abu bane na wasa ana so a yi aure har abada babu rabuwa idan aka yi an yi kenan ba zan taɓa yadda su ɗauki wanda ba sa so su bani shi ba a matsayin wanda za mu zauna da shi a zaman aure zuciyata ba za ta taɓa lamunta da abin da suke shirin yi mun ba wallahi abdullahi kai nake so kai nake addu'ar allah ya ban kai a matsayin mijin da zan aura wanda za mu yi rayuwa da shi ta har abada abdullahi ya ce haka ne haniya amma fa kin san darajar iyaye a wajen ɗa dole ki musu biyayya haniya duk da irin son da nake yi miki ba zan baki goyon baya ki bijirewa iyayenki ba akan ina so ki aure ni ba ki da kamasu a duniya sakamakon biyayya da zaki yi musu Allah sai ya sanya miki son wanda suke so su haɗa ki da shi a matsayin mijin da za ki aura. haniya ba wai na faɗa miki wannan magana don ba na son ki ba ne allah ya sani ban da wata 'ya mace da zuciyata ta amince da aure kamar ki iyayenki akwai illa da suka hango miki idan kika aure ni kin san ba mai son ya ga ya jefa ɗansa cikin matsala bari iyaye da kwanciyar hankalinsu su ga sun baiwa yarinya wanda suke so saboda akwai abin da suke hango wa yarinyar ba lalle ne yarinya ita ta hango abin da suka hango mata ba haniya ta dakatar da shi ta ce abdallah ka sani fa iyaye wani lokacin suna bin son ransu a kan ‘ya'yansu suna hangen wani abu akan wanda za su ba yarinya Masaru, assalamu